نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى sifatin lahi wa وأسمائه الحسنى na شيخ muhammad صالح القتيمين رحمه الله تعالى wannan shine karatu na wato majalisi na 61 a cikin wannan littafi bayan malam ya kawo mana misali na goma sha ɗaya a ƙarƙashin hadisin nan wanda imam bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare sa wanda jahamiya da mu'attila suka yi tawilin hadisin zuwa ma'anar da ba yi da alaka da hadisin wanda asali shine tushen hadisin da sufaye suke amfani da shi akan suna amfani da shi akan aqidatul hulul wal ittihad idan an ce aqidatul hulul wal ittihad shine a ce hulul shiga wai Allah ya shiga jikin ɗan adam al-ittihad kuma Allah Allah dan adam Allah ina fata an gane to wanda shine asalin wannan hadisin suke kafa hujja da shi a ce mutum ma shi ma kansa ya zama Allahn kansa saboda haka shi ma Allah ne wanda da in ana maganan mutane suna ɗaukansa kamar wato almara yanzu kuma gashi suna fito da shi fili mutane na gani da in an faɗi ana cewa sharri ne amma yanzu gashi nan a aikace to shine malam yake cewa su sun ce wai zahirin hadisin ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai bushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da na fili hatta uhibbahu har sai na sosa in ji Allah fa idza ahbabtuhu idan na sosa kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da idansa wanda yake kallo da shi wa yaduhu allati yabtishu biha da hannayensa wanda yake damƙa da su wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafafuwansa wanda yake takawa da su wala in sa'alani wannan sai nuna ba shi bane Allah kuma Allah daban shi kuma daban amma sai suka ce zahirin hadisin yana nufi mutum na zama Allah